DW dandalin matasa. To jama'a masu mu barkanmu da kasancewa cikin wannan dandali na matasa a wannan mako. Shiri ne da a kullum ke kawo muku batutuwa da suka shafi rayuwar matasa musamman ta fuskar ci gabansu da ma wasu matsalolin da suke cin karo da su a rayuwa da nufin sama musu magani. Mun aihuwa ke fatan za a kasance da mu cikin shirin na wannan lokaci. madalla yayin da ake ci gaba da kokawa game da rashin ayyukan yi a tsakanin matasa musamman a najeriya wani matashi a jihar sokoto da ke arewacin kasar yahaya abubakar dogon daji shi ne ya tashi ba dare ba rana inda yake bin shafukan da ke tallata hanyoyin samar da ayyukan yi da ma tallafin karatu da za a iya sama wa matasa a Najeriya. Matashin kan nemo shafuka ne da ma'aikatu game da makarantu ke tallata guraben ayyukan yi da ma na karatun a ciki da wajen Najeriya waɗanda duk ake samu ta yanar intanet inda yake gabatar wasu matasan domin su samu damar cikewa. Yanzu haka dai matasan Najeriya da dama ne suka samu ayyukan yi ta hanyar Yahaya Abubakar Dogon Daji a ciki da ma wasu ƙasashen ƙetaren Najeriya. Akan haka ne wannan shirin ya fara da tambayar matashi Yahaya. abin da ya zaburar da shi har ya fara wannan aiki na taimako eh to zancen gaskiya duk wanda ya dibi yanayi da kuma hali na kunci da na bakin ciki da matasa musamman na arewacin najeriya suka suka cinci kansu a ciki suka samu kansu a ciki za a ga ba yanayi ne mai daɗi ba ganin haka yasa na yi tunanin cewa to tun daga opportunity na wannan zamani musamman in muka kalli bangaren social media da za ku ga dukkan matasa daga ɗan shekara 15-16 zuwa 30-35 kaga wa'annan rukunin su ne matasa in ka duba wannan rukunin na matasa su ne suka fi yawan amfani da social media so ga opportunities ana samu a duniya masu kyau fannin karatu ne fannin kasuwanci ne fannin ayyukan yi ne ga su available amma sai ka ga matasan mu na arewacin najeriya an bar su a baya duk wani opportunity ya zo sai dai ka ji shi yayi wani bangare na najeriya shi yasa na da kofa da ni da sauran wasu abokan mu da suke kama mana wayannan ayyukan duk inda opportunities yake a duniyan nan mukan shiga mu wani lokaci mu hana idanunmu bacci mu zauna mu yi amfani da lokacinmu mu samu opportunities wa wasu daga amerika wasu daga canada wasu daga germany wasu kuma daga saudi arabia wasu daga qatar wa'yansu daga dubai wasu daga egypt wanda matasanmu yanzu suna amfana da wannan saɓanin inda an kai to can dori lokacin da ba ma wannan aikin wallahi matasanmu ba sa samu to yahaya kamar akwai wasu nasarori da kake iya cewa an samu na a zo a gani a wannan aiki kawo yanzu eh tabbas akwai nasarori ni na san ɗaruruwan matasan da suka amfana a sanadiyar wannan community service da nake yi daga cikin abin da nake tuna in raina in je ya sanyi akwai marayu waɗanda suka zo cikin damuwa da kunci da sauransu ni na yi tsaye na bid na shige da fice na taimake su har Allah ya sa dukan suka samu aiki in na kalli wannan na san nasarori ne gare ni wanda in na kalli su zan ji sanyi a rayuwata bayan shi kuma kamar yadda kuka ji na gaya muku akwai matasa da dama wasu na germany wasu na kasar faransa wasu na america wasu na canada wasu na saudi arabia wasu na egypt wasu na qatar wasu na kuwait wasu suna dubai mu ba su su cika wasu mu cika musu mu taimake su a ciki sai a rika cewa babu opportunities kuncin talauci babu harkan wala ba haka bane zancen yake akwai opportunities akwai aiki shi yasa muka da kofa kuma muna fata insha Allah nasarorin da muke samu za su ƙara ƙaruwa ninkin ba ninkin insha Allah To madalla, kamar yadda matashi Yahaya Abubakar Dogon Daji ke faɗi, wasu ma daga cikin matasa a jihar ta Sokoto sun ba da shaidar wannan aiki da ke yi. Sunana Awal Hassan Kebe, na samu scholarship a dalilin ya haya zuwa ƙasar Ukraine wurin karatu na masters. To amma Allah da nashe iko a dalilin yaƙe-yaƙen da ya ɓarke tsakanin ƙasar Ukraine da ƙasar rasha sai ya zan tafiyar ba ta yi ba amma duk da haka ba mu yi ƙasa a guya ba ina nan na ce ina ta bibiyar sa ina ta kokari duk lokacin da ya kawo na opportunities wanda naga ina so nakan yi kokari na cika a irin haka ake dacewa har passport da visa da komai amma lokacin tafiya ne kawai sai ga yaki kamar yadda ya ce makina wancan lokacin ina da ne insha Allah zai sake taimako na sunana Buhari Muhammad daga jihar Sokoto ina aiki da ɗaya daga cikin ngos da ke aiki na jin kai a nan jihar sokoto wanda kuma sanadiyar aikin na same shi ne ta fannin irin community services din da ya hayya dogon daji yake yi a gaskiya kuma cikin iyawa allah da dasa yanzu haka albashi na alhamdulillah to su dai masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na yaba kokarin da Yahaya Abubakar Dogon Daji ke yi a wannan zamani da ake samun karuwar masu zaman kashe wando. Guda daga cikinsu kuwa shine Malam Bashir a Cida, malami a jami'ar Usman Danfodiyo wadda ke a sakwato. wannan aiki da wannan bawan Allah yake yi yana cikin ayyukan da su karanta wanda mutane ke yi a samu wasu sun sadaukar da kansu da hikimarsu da basirarsu domin inganta rayuwar jama'a duk wanda ya ce zai yi tanadi ga matasa to lalle yana tanadi ne ga makoma ta al'umma ba ayyuka suka karanta ba ba kuma wato hanyoyin samun kuɗi yadda matasa za su iya samun dogaro da kansu ya karanta ba karatu na boko da sauransu karatu ne na sana'a ba za ka kasa sana'ar da ba a saye ba to tun wurin zaben karatun da za ka yi da irin karatun za ka yi ya kamata ka yi zaben karatun da in ka fito za ka iya samun ayyuka da ya dace in har ka yi ma bai ka yi daidai da wannan ba to akwai wasu karatu da ake yi na kwarewa na kwamfuta da sauran na'urori na zamani da wasu hanyoyi na zamani da ake bi wanda ake ce ma skills wanda za ka samu domin ka samu fasaha bayan karatun da ka yi in ka same su ka iya dogaro da kanka dama umarnin ilimin domin ya iya baka wata fikira ce da hangen nesa wanda wanda bai da ilimin kuma ba zai iya yi ba kowa na son kawai da ya ƙara karatu ko in ya fito cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya zama mai kuɗi ko kuma ya zama kamar wani yana so ya samu babban waya babban shadda babban mota kullum mawalkin kenan don haka sai su rena ƙananan abubuwa waɗanda in suka rike su su ne za su girma su zama musu babban jari domin ci su da kuma ci gaban rayuwarsu da al'umma. wa'annan mutane da kuma gwamnati da sauran al'umma su karfafa irin wannan bawan Allah da yake samar da wa'annan basirorin da hanyoyin ga mutane kuma a samu ƙarin mutane irin su cikin al'umma domin za su samu matasa mafita. A ƙarshe dai wannan shirin ya tambayi Yahaya Abubakar Dogon Daji burinsa kan abin da ya shafi makomar 'yan uwansa matasa. waɗanda ke waɗari babu abin yi a Najeriya. idan duniya ta jiyo ta kalli halin da matasan najeriya suke ciki abu biyu ne zuwa uku na farko idan ka kalli problem na insecurity da ake fuskanta a najeriya ko in ce baka arewacin najeriya suwaye ake amfani da su wurin wannan problem na harkar insecurity suwaye ne yan siyasa suke ɗaukan su suna amfani da su wurin bankan siyasa suna banna ana lalata musu fice ana lalata musu rayuwa matasa ne rashin aikin yi rashin karatu rashin sanin ciwon kai to ganin wannan abun yasa ne tunanin cewa to bari in ɗauko wata hanya mai muhimmanci ce wadda zan taimaki matasan mu ma gaba na Najeriya gaba domin su fara hankalta da inda ya kamata su bi ba wacce hanyar da suke ba inda ake amfani da su wurin security wurin ta'addancin siyasa suna sace-sace suna shaye-shaye suna ta'addanci na fara karkato da hankali da tunanin matasanmu ga roman duniya ya ana sha ba da su ba musamman mu matasanmu na arewa to amma yanzu gashi a shekara sai ka ga mun tura sama da mutum dubu na kashe dare na kashe dare na je na ya tara sace in na samu da sassafe sai in fara sakawa in tasawa a pages dina sai ka ga matasa da suka fara ganewa suka fara fahimta da nasa opportunity su cika yaya dogon daji wannan zai daidai eh, zai daidai cika shi yasa ba na jin kasala na yin wannan community service to madalla sai mu ce Allah ya taimaka jama'a mun zo ƙarshen wannan shiri na dandalin matasa na wannan lokaci a madadin ma'awiya abubakar sadiq wakilinmu a jihar sokoto da ma sauran abokan aiki naku muntaka ahiwa da na shirye shirin na kuma gabatar nake sallama da ku daga nan bon.